Rissa Sedoudia à la mise en Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin na hantsi a yau ranar Alhamis 15 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa yawancin sanatoci ba su ji daɗin yadda babban bankin Najeriya CBN ya fitar da sanarwar takaita kudade da mutane da ƙungiyoyi da za su iya cirewa asusunsu na bankunan ba. Sannan kuma a yayin da aka shiga rana ta biyu a taron shugabannin ƙasashen Amurka da Afirka alheri grace abdu ta yi karin haske kan muhimman batutuwa da aka tattauna a taron sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulamumin barma ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanan labarai jaridu daga kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka na shirin baiwa kasashen Afirka dala biliyan hamsin da biyar nan da shekaru uku masu zuwa, kamar yadda jami'an fadar White House suka bayyana. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Joe Biden ke karɓar bakuncin taron yini biyu da shugabannin Afirka. Alkawarin tallafin na shekaru uku na Amurka ya ƙunshi dala biliyan ashirin don shirye-shiryen kiwon lafiya. da yake jawabi ga shugabannin afirka jiya laraba a taron kasuwanci shugaba joe biden ya ce amurka na kan gaba ga makomar afirka nan gaba kuma ya sanar da sabbin damarmakin kasuwanci da alkawuran samar da ababen more rayuwa da suka hada da samar da makamashi mai tsafta da tattalin arzikin zamani. And improving Africa's infrastructure is essential to our vision of building a stronger global economy. Biden ya ce haɓaka ababen more rayuwa na Afirka yana da muhimmanci ga burinmu na gina ingantaccen tattalin arzikin duniya wanda zai fi dacewa da irin matsalolin da muka gani a cikin 'yan shekarun da suka gabata. Shugaban na Amurka yana fuskantar wasu soke-soke na rashin ganawa da shugabannin na Afirka da ya karɓi bakunci ɗaya da ɗaya. jami'an gwamnati sun ce nan ba da jimawa ba biden da mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris da wasu sakatarorin majalisar zartawa za su kai ziyara afirka domin tattaunawa dalla-dalla jami'an tsaron iraki uku ne suka mutu sakamakon fashewar wani abu a arewacin bagadaza jiya laraba kamar yadda rundunar sojin iraki ta sanar an kashe jami'an ne a lokacin da wani bam da aka ɗana ya tashi a wani samame da jami'an tsaro ke yi a yankin kan da ke gundumar tarmiya sanarwar da runduna ta fitar ta ce an kashe wani kwamandan runduna ta hamsin da tara da wasu mutane biyu sanarwar ta kara da cewa laftanar janar kais al-muhammadawi kwamandan sojojin ƙasa na iraki zai jagoranci gudanar da bincike a yankin domin gano musabbabin fashewar nan take dai ba a san waɗanda suka aikata laifin ba Gundumar Tarmiya dai ta sha fuskanta hare-hare da dama daga kungiyar IS tun bayan da jami'an tsaron Iraki tare da taimako daga kungiyar kawancen da Amurka ke jagoranta suka fatattaki kungiyar a wani farmakin soji. Kasar Ukraine ta faɗa jiya Laraba cewa ta dakile harin da Rasha ta kai birnin Kiev, inda ta yi amfani da makamin tsaron sararin samaniya ta harbo wasu jirage marasa matuka masu tarwatsa kansu guda goma sha uku. ko da yake tarkashen wasu jiragen da aka harbo ya lalata gine-gine biyar. Magajin garin babban birnin kasar Vitalik Shako ya ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a gundumar tsakiyar Shafshankiyaski da ke tsakiyar Keb a harin da aka kai da safe, sai dai ba a samu asarar rayuka ba. An kai wani gagarumin harin jirgi mara matuki a Keb, ma'aikatar tsaron Ukraine ta wallafa a Twitter. a bayyane yake cewa sojojin rasha suna jin ƙwarin gwiwa ne kawai lokacin da suka kai hari a garuruwa masu zaman lafiya jirage marasa matuƙa sun kasance wani bangare na lugudan wuta tare da rokoki makamai masu linzami da bindigogin atlari waɗanda rasha ta yi amfani da su a watan oktoban da ya gabata don kai hari kan tashoshin samar da wutar lantarki kamfanonin ruwa da sauran kayayyakin amfanin jama'a wanda take yunkurin dakushe fatan 'yan Ukraine a farkon lokacin sanyin hunturu. Yawancin sanatoci ba su ji daɗin yadda babban bankin Najeriya CBN ya fitar da sanarwar takaita kuɗaɗe da mutane da ƙungiyoyi za su iya cirewa asusunsu na bankunan ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. But when we are now trying to say, we know these policies should not work, should not work, when we are not even tried it, it's not the best thing for the country. But forcing people to do that will just create a situation where our homes, particularly rural dwellers and elders, their pillow cases will become their banks. We must support this cashless. How much money is it in the rural areas? Yadda aka yi muhawara kenan a majalisar dattawa bayan shugaban kwamitin kula da bankuna inshora shawara da cibiyoyin hada-hadar kuɗi uba sani ya gabatar da rahotonsa majalisar dattawa ta amince da rahoton amma wasu sanatoci sun nuna rashin amincewarsu da lokacin aiwatar da manufar inda suka ce hakan na iya kawo rudani a yankunan karkara sanata adamu allero yana cikin sanatoci masu wannan tunanin dole a ba da cikakken lokaci a fahimtar da mutane a shiga cikin ƙauka a nuna musu amfanin wannan cashless policy din kafin ya fara aiki idan ba a haka ba to gaskiya za a samu matsala saboda mutanenmu akasarin mu waɗanda ke zaune a cikin ƙauyuka ba su san amfanin kai kuɗi a banki ba Babban bankin Najeriya ya ba da umarnin fitar da tsabar kuɗi da bai wuce naira dubu ɗari ba ga mutane, sannan ga kamfanoni kuma an ce kar a wuce dubu ɗari biyar kowane mako, sannan a fitar da dubu ashirin ta hanyar ATM kowace rana. To sai dai sanata Adamu Bulkaciwa ya ce an yi waɗannan dokokin ne saboda wata manufa domin Najeriya ba ta kai wannan lokaci ba tukuna. Duk report ɗin da aka kawo da abin da Central Bank ta yi dokokin da suka kawo duk sun yi ne saboda saboda wata manufa mun san manufar amma mutanenmu na karkara don ni mutumin karkara ne amma gaskiyar magana bai dace da mu ba kuma in ba mu kare hakkin jama'a ba ai ba mu yi aikinmu ba mafi yawan da mutum zai iya ɗauka a banki a ƙara shi saboda in ba a kara ba mutanenmu da yawa za su cutu. Shi kuwa sanata mai wakiltar Sokoto ta kudu Abdullahi Ibrahim ɗan baba ya ce manufar tana da kyau amma akwai abin dubawa a harkar aiwatarwa. Wannan abin yana da kyau amma dai a kawo canje-canje a ciki. Duk da yake mu mun yi dokar da muka ba babban bankin Najeriya dama su yi haka amma kuma dokar nan ta nuna cewa kafin su yi haka nan ya kamata su zo su zauna da mu a tattauna su ji menene mu da ke wakiltar. fahimtar mutanen najeriya menene namu ra'ayi saboda mu duk abin da muke yi muna yi domin jama'a ne kawai dai ni ina ganin wasu 'yan najeriya ne marasa kishin ƙasa waɗanda ke son su sa ƙasar nan cikin wani haɗari waɗanda ke son su hana a yi zaɓe 2023 baya ga yin kira da a daidaita manufofi da tuntuɓar juna majalisar dattawa ta ƙudiri aniyar tallafawa babban bankin ƙasar a ci gaba da aiwatar da ayyukan samar da sauyi a masana'antar hada-hadar kuɗi kamar yadda ya kamata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya faɗa jiya laraba cewa sojojin eritrea sun kashe kawunsa a yankin tigray na kasar habasha ministan yaɗa labaran eritrea yamani gabriel meskel bai amsa buƙatar jin ta bakinsa ba kan zargin darakta janar na who tedros adhanom ghebreyesus tsohon ministan habasha wanda ya fito daga yankin tigray a baya ya kasance mai sukar irin rawar da habasha ta taka a rikicin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da mahallansu. A cikin mintunan ƙarshe na taron manema labarai a Geneva na aka da hankali kan cutar COVID-19, Tedros ya ce ya kusa soke taron saboda baya cikin nutsuwa bayan da ya samu labarin kisan kawunsa. Kwamandan yaƙi biyar kareri ya jagoranci dakaransa da ke yaƙi da ƙungiyar 'yan tawayen M23 da ake matuƙar tsoro. Shugaban da ya kira kansa da Lieutenant Janar yana jagorantar wata kungiyar 'yan bindiga da ake kira da kungiyar haɗin kai mai hankoran 'yancin congo wato apcls galibi mayaka ne daga kabilar hunde a wani kawance da aka kulla domin dakile yunkurin kungiyar m23 kungiyar apcls da sauran kungiyoyi masu ɗauke da makamai sun haɗa ƙarfi da ƙarfe don yakar mayakan kareri mai shekaru sittin. ya shaida wa wakilan kamfanin dillancin labarai na afp a sa da yake aiki a wata buka a yankin kitishanga na lardin kibu ta arewa kwamandan wasannin karere ya shafa sama da shekaru 25 a cikin daji ciki har da yaƙi da ƙungiyar m23 a 2012 ƙungiyar m23 da tusi ke jagoranta na ɗaya daga cikin ɗimbin masu ɗauke da makamai da ke fafatawa a gabashin DRC mai fama da tashin hankali. Da yawa daga cikin su sun gada ne da munanan yaƙe-yaƙe guda biyu a ƙarshen ƙarni na ashirin. Labaran duniya na aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yau akan batun taron shugabannin kasashe Amurka da Afirka. Alheri Grace Abdu ta yi ƙarin haske kan muhimman batutuwa da aka tattauna a taron. Eh, wato Hadiza rana ta biyu ta wannan taron mafi mahimmanci duk da yake dukan ayyuka shirye-shiryen da aka yi a cikin wannan taro suna da mahimmanci. sai dai a wannan ranar ce shugaban amurka mai masaukin bakin shi joe biden ya yi kaddamar da taron harkokin kasuwanci wanda ya kunshi 'yan kasuwa da masu ruwa da tsaki a fannin tattalin arziki da aka gayyata a wannan taron Bisa ga sanin cewa ba shugabannin kasashen nahiyar Afirka nan kaɗai aka gayyata a taron ba akwai hamshakun 'yan kasuwa da waɗansu dai da suke da ko shugabannin kamfanoni ko dai waɗanda suka yi fice a fannin rayuwa da yake ba da gudunmuwa ko kuma inganta fannin harkokin tattalin arziki. To a yau ɗin kuma shi shugaban jamhuriyar Nijar da takwaransa na Benin suka sa hannu a wata yarjejeniya da Amurka da ta jibinci harkokin kasuwanci. Bisa ga bayanin da jami'an Amurka suka yi a wurin wannan sa hannu a yarjejeniyar aikin nan sun yi bayanin cewa sama da mutane biliyan ɗaya da rabi ne za su amfana da wannan shiri. suna kuma bayyana cewa ba jamhuriyar Nijar da kuma kasar Benin kaɗai za su amfana da shirin ba amma har makwabta da suka haɗa kamar su Tulu da sauran kasashe da suke makwabtaka da waɗannan kasashe za su amfana da shirin wannan shirin banda harkokin cinikayya sun bayyana cewa zai taimaka wajen bunƙasa ayyukan noma ana ganin cewa zai zama wata dama da matasa za su samu ayyukan yi an ma batun cewa wannan shiri da shirye-shirye da ake ana ƙoƙarin ganin cewa an inganta matsayin ƙarfin tattalin arzikin mata da ganin an samu ƙarin mata da suke shiga harkokin kasuwanci da za su iya dogaro ga kansu. To banda haka kuma eh, wani abin da ya ɗauki hankali a ciki shine sanarwar da jami'an gwamnatin amurka suka yi na cewa shugaba joe biden zai ba da tallafin kuɗi da za a gudanar da ayyuka a ƙasashen nahiyar afirka cikin shekaru uku amurka tana shirin kashe dala biliyan hamsin da biyar a ƙasashen nahiyar afirka a cikin shekaru uku masu zuwa to sai dai a waɗansu da muka nemo jin ta ra'ayinsu dangane da wannan sanarwa sun nuna cewa kusan sai ka ce jefa dutse ne a teku duk da yake dala biliyan hamsin da biyar nan kuɗi ne maƙudan kuɗi amma suna batun cewa da yake ana batun nahiyar afirka ne baki ɗaya ba wani sashe ko wata shiya ko kuma wata ƙasa ɗaya ba wannan kuɗin idan aka dube su za a ga ba lalle ne ya tasiri kamar yadda ake sa zuciyan zai yi ba a kasashen nahiya afirka nan in ma aka kwatanta da abin da amurka take kashewa a waɗannan kasashe ko kuma kasashen duniya a cikin shekaru daban. ok to kin yi maganan cewa lalle kasashen afirka za su amfana da wannan taron ta yaya kasashen za su amfana da wannan taron eh, to kamar ah, yadda na bayyana na farko dai a dunkule a matsayin nahiya burin kasashen nan bisa ga bayanai shine su ga cewa sun samu shiga wannan kungiyar manyan kasashe masu G20 din nan. To sai dai wani bayani da wani mai fashin baki ko kuma mai kula da lamura shari kan lamura yayi da dangane da wannan ya bayyana cewa abin da suka fara nema tun sama da shekaru 20 da su gabata shine su kasashen Afirka nan su samu kujeran dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yadda za su iya samu ikon hawa kujerar naƙi. Tattaunawar mu kenan da Alheri Grace Abdu kan babban taron Amurka da shugabannin ƙasashen Afirka. To kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan faifin. Haɗa kai mu muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafuka na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To kamar yadda muka yi alkawali a shirin da ya gabata, a yau za mu fara yin bitar abubuwan da muka zo da su a tsawon shekarar nan ta 2022 mai shirin karewa. A farkon watan Yuni da ya shige shirin ya sauka a birnin tarayyar Najeriya, inda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tantauna da Ibrahim Sagir, daya daga cikin shugabannin kungiyar masu bukata ta musamman, bugo da ƙari sarkin 'yan kasuwar na Abuja. a kashin farko na wannan hira bakon shirin ya fara ne da yin bayani a kan yanayin zamantakewa ta tsakanin nakasassun abuja a kungiyance eh, da farko dai suna na ibrahim sagir kuma ni dan asalin jihar kano ne kofan na isa a lokun makera e ni ina zaune a nan garin ne abuja karmajiji unguwar guragu mm. wanda inda nake zaune nan ne tara tarin nakasassu na habuja gaba daya inda su suka fi yawa tunda sarki guda na nakasassun Habuja gaba daya a nan yake wanda yake tare da duka yawanci nau'o'in masu nakasa a wannan guri karmajiji kenan wannan gurin nan da muke zaune akwai kusan mutum 500 wanda suke nakasassu ne kuma suna zaune a wannan majeje din dukansu guragu ne eh akwai guragu akwai makafi akwai dai nau'in sauran nakasa sabida al'umma ta tare da yawa ya zama kamar hedikwata ne na nakasassu sabida shi sarkin guragu alhaji suleiman muhammad katsina shi sarki ne na nakasassu na habuja baki daya ba wai na wani bangare ba so sabida haka ya tara mutane nau'i nau'i daban-daban a gurin masu nakasa kana da mukami ne kai eh ni ina da mukami me mukamin ka da farko dai ni ciyaman ne na 'yan kasuwar abuja gaba daya abin da ya sa kuma na samu wannan matsayi ne karkashin jagorancin shi alayhi suleiman muhammed katsina wato sarkin guragu na abuja gaba daya wai da aka naɗa ka shugaban 'yan kasuwa guragu zaɓe kuka yi eh zaɓe ne muka yi domin akwai ubangida na alhaji lawan hi'i wanda tun farko da aka yi zaɓe ni ne sakatarensa so kuma daga baya aka zo aka bani aka yi tsari aka tashi a shifa da sarkin guragu aka bani riƙon ƙwarya daga aka bani riƙon ƙwarya kuma daga baya majority na mutane aka zo aka tabbatar da ni akan wannan matsayi shekara nawa kuke yi a karagar mulkin to ni dai ba zan manta ba farkon hawa na ranar da buhari ya hau da sati biyu kai ma yanzu ka shekara bakwai kenan ni ma na shekara bakwai saboda ba ko kuma da wa'adi a'a muna da wa'adi sabida na gaya miki na yi zama na rikon kwarya kuma daga baya wajen shekara biyu kenan saboda matsalolin da aka samu na demolition din da aka yi mana shi ne ya sa wa'adin na ya kara. sabida ƙoƙarin da nake yi su ba san gobe yadda Allah zai ba sabida muna da yawa kuma su mulki na jama'a ne idan gobe suka ce ga wani to sai a san ya za yi kuma mu tare mu bara ma baya Allah ya saka mana albarka a kungiyar ku akwai mata kai kai kai kai mata kai muna da mata muna da maza akwai makafi akwai kurami duka muna nan kuma duka 'yan kasuwa ne saboda a yadda muke zaune rajista muke yi a kungiyar sai ka cika ka'idoji za ka kasance memba na kungiyar ba wai duka guragun garin ba ne kowa yake ciki a'a muna da membobi kuma mambobin da muke da shi lallai sai ka cika ka'idan nan za ka zama mamba cikinmu sannan akwai mata akwai nyamurai, akwai yarabawa akwai gwarawa akwai hausawa nau'i daban-daban muna nan a wannan gari ma kowanne abin da yake yi kenan kuna sa ma juna haraji ne duk wata koya kuke tafiyar da kungiyar ba ma yin haraji amma idan muka yi mitin muna dan yin haɗe-haɗe da muke aje kuɗi da sati da muna ajiye naira ɗari ɗari haka sai dai akwai wani larura haka za mu duba mu gani wannan wace irin larura ce wacce za mu taimaki mutum to muna iya haɗa dare ɗaya ma muna tashin mitin akan ya za mu taimaki wani namu ko kuma ƙungiya ta ga duba ta ga cewa akwai wani mai matsala na kasuwa wanda hakan zai sa ya durkushe ya koma sana'a tsohuwar sana'a sai a sanya za a taimake shi a cikin kuɗin da muke da shi mu ɗan yi masa wani abu ya dogara da kansa. To baya ga shugabancin kungiyar 'yan kasuwa na kasassu guragu kana siyasa muna harkar siyasa kaɗan-kaɗan To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bitar abubuwan da muka zo da su a wannan shekara. Yanzu a madadin sarkin 'yan kasuwar na kasassun birnin tarayya Ibrahim Sagir da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Malam Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga ƙasar Ghana. Da babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic damu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine kasar Ghana ta samu sahalewar asusun ta'amali da kudaden duniya na tallafin dola biliyan uku ga tattalin arzikin kasar jaridar ta ce kasar Ghana da asusun ta'amali da kudaden duniya IMF a takaici sun cimma wata jejeniyar farko dangane da bayar da da taimakon kuɗi da zai tallafa wa tattalin arzikin ƙasar da ya kama dalar amurka biliyan uku wadda zai farfado da tattalin arzikin ƙasar da daidaita matsalar sha'anin kuɗi na ƙasar. wannan turanci na shekara uku ya samu amincewa na ma'aikata na asusun cikin makonnan abinda kuma za a ƙara samun tabbaci daga manajoji da hukumar zartarwa na Britain Woods Institution. Hukumar zaben ƙasa da hukumar ah, katin shaidar ƙasa sun talauce. ama buwa ne ke wannan zargi kuma jaridar the chronicle tarwaito labarin jaridar ta ce wani mamban majalisar dokoki na mazaɓin alambla a tikitin babban jam'iyyar adawa na ƙasar nan national democratic congress emmanuel ama buwa ya gabatar da kokinsa ga kakakin majalisar dokoki yadda zai sa baki a hana hukumar zaɓe na ƙasar ghana da hukumar hukumar eh, kadin shaidar 'yan ƙasa daga gabatar da sabuwar dokar da za ta wa dokacin al'umman ƙasar nan kaɗa zaɓen su abin da ya ce ne hukumar zaɓen da na ainihin katin shaidan ƙasa yanzu sun talauci abin da ke shafan aikinsu na samar da kayan aiki john dramani mahamman baya goyin bayan asiedu inketiya a matsayin caman ƙasa na jam'iyyar ndc jaridar da herald ce ta wannan Labarin jaridar ta ce Victor Smith ya bayyana cewa babban jam'iyyar adawa NDC za ta yi taron wakilanta a ranar Asabar 17 ga watan Disamba nan da muke ciki shekara ta 2022 a Crossport Stadium da zaben 'yan zartarwa na ƙasa da sun ka hada da babban magatakardan jam'iyyar chairman kasa da kuma daraktan sadarwa na kasa a cikin wasu manyan mukamai gabanin wannan takara a ƙarshen mako nan a rinka samun jefe-jefen bama mai suka kenan nan da can kuma yanzu haka tsohon jakadar kasar ghana a kasar ingila da ireland shine ke faɗan cewar john dramani muhammad tsohon shugaban kasar ghana ake jin shine zai sake jagorar jam'iyyar a zaben shekara hudu baya goyin bayan john asedu inkitiya a matsayin wadda zai takaran chairman kasa na jam'iyyar ta ndc victor smith tsohon mataimaki na tsohon shugaban kasa jerijin rawlins ya bayyana cewar tsohon shugaban kasa da sauran shugabanni na ndc sun shawarci mr sirin ketiya da cewar kada ya yi takarar matsayin maga kujerar jam'iyyar saboda hakan zai iya tayar da jijiyoyin wuya da wannan muka iso karshen shari'in jaridun na yau redwanan lamuk tara abbas sakin kausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwanan La Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. Amurka na shirin baiwa kasashen Afirka dala biliyan hamsin da biyar nan da shekaru uku masu zuwa, kamar yadda jami'an fadar White House suka bayyana. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Joe Biden ke karɓar bakuncin taron yini biyu da shugabannin Afirka. Alkawarin tallafin na shekaru uku na Amurka ya kunshi dala biliyan ashirin don shirye-shiryen kiwon lafiya da yake jawabi ga shugabannin afirka jiya laraba a taron kasuwanci shugaba joe biden ya ce amurka na kan gaba ga makomar afirka nan gaba kuma ya sanar da sabbin damarmakin kasuwanci da alkawuran samar da ababen more rayuwa da suka hada da samar da makamashi mai tsafta da tattalin arzikin zamani. jami'an tsaron iraki uku ne suka mutu sakamakon fashewar wani abu a arewacin bagadaza jiya laraba kamar yadda rundunar sojin iraki ta sanar an kashe jami'an ne a lokacin da wani bam da aka ɗana ya tashi a wani samame da jami'an tsaro ke yi a yankin kan da ke gundumar tarmiya sanarwar da rundunar ta fitar ta ce an kashe wani kwamandan runduna ta hamsin da tara da wasu mutane biyu Kasar Ukraine ta faɗa jiya Laraba cewa ta daƙile harin da Rasha ta kai birnin Kiev, inda ta yi amfani da makamin tsaron sararin samaniya ta harbo wasu jirage marasa matuka masu tarwatsa kansu guda goma sha uku, ko da yake tarkashen wasu jiragen da aka harbo ya lalata gine-gine biyar. Magajin garin babban birnin kasar Vitali shako ya ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a gundumar tsakiyar Shevchenkovsky da ke tsakiyar Kiev a harin da aka kai da safe. dai ba a samu asarar rayuka ba. Ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Ya za madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa. Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa huta lafiya ma assalamu